Kalangu, studio Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin muna dauke da bayani dangane da shiga makaranta na ɗaliban makarantun lise da suka yi a yau. a garin doso an soma wani taron kawo sauyi a sha'anin bayar da ilimi mai zurfi a ƙasar nijar akwai kuma bayani kan matsalar wutar lantarki a garin agadez a shirinmu na musamman muna ɗauke da bayani kan batun dawowar alhazai gida bayan kammala aikin hajjin bana ga labarin ɗaya bayan ɗaya a yau ne ɗaliban makarantun lise suka koma cikin makarantu bayan babban hutu sai dai wannan shiga makarantar bai samu karbuwa ba a yamai kamar yadda za ku ji a cikin wani rahoto da muntar muhammadu ya haɗa muna A ɓangaren makarantar Isa Kwarambe da ke nan birni mai karfe goma na safe ya buga ɗalibai kaɗan ne suka halarci makaranta. Wannan kuwa ya biyo bayan kiran da ƙungiyar ɗalibai na ɓangaren sakandare da kwaleji suka yi domin ƙauracewa komawa makaranta a yau. Bubakar Jibo shi ne yake magana da sunan ɗalibai ya amsa yana mai cewa. Cikin lokololi akwai matsala. E, eh, shante da sun ka fara yanzu ya yi shekara uku hudu sun mance ga wannan shanke cikin lokololi duka. Don saboda shi shine kungiyar mu section lycée college sun ka ce wallahi wannan rantare ba su yarda su yi shi. Kwana uku ne manyan mu sun kace ba a yi karatu sai dai duka da haka a ɓangaren hukumomin makaranta sun tanadi isassun kayan karatu da kuma malamai a cewar shugaban makarantar isa kwarambe cewa da muhammadu muktar garba wanda bai gamsu ba ta yadda ɗalibai suka ƙauracewa komawa makarantar ba mu ji daɗi ba da suka yi sifile tun da sahin ga du shugabanmu suna nan wallahi mun kare komi da komi tun da gwamnati ya kawo kayuna elef duka zai a ba shi kaye goma duka hudu da ensemble geometric suna nan cikin magazin mun hudda su surveillanta na nan mu suna na nan yara in sun ce za su yi karatu gobe muna nan za mu hara musu karatu ne abun da zan kewa yara su ne manyan gobe su je su su ha su gani su dawo a su yi ta karatunsu a wannan shekara dai kimanin ɗaliban sakandare dubu ɗari da goma ne ya kamata su kama hanya zuwa makaranta daga cikinsu kuma dubu tamanin da biyar za su kasance ne a makarantun gwamnati A gaida mutane Muhammadu dauke da wannan rahoto, a da din buza na jihar Tawa ma ɗaliban lisan sun yi shiga makarantar a yau, to sai dai kuma ba kamar yadda ake bukata ba. Wannan kuwa domin ɗaliban ba samu bayani sosai ba. Rahilatu Sumana ta tuntuɓi Sanusi Asuman ɗan Galadima na radio ta karkara domin jin karin bayani. Tun da sanyin safiya a ɓangaren makarantar CS Muhammad Kwanshiya da ke nan Buza, ana iya cewa a wani sashe da ya shafi kayan karatu sun kammala da waɗansu 'yan ƙwararen ɗalibai da suka zo a makaranta. A ɓangaren CS Faranko Arab duka dai yanayin ɗaya ne. Ɗalibai ba su karɓi kira ba, in ban da magabatan makarantar da kake gani jehi-jehi a makarantar. A taƙaice dai ana iya cewa ba a so makaratu ba a nan Buza. Don haka Prefe ya umarci magabatan ma'aikatan makarantar da su miƙa kira da gaggawa saboda ƙididdigar da aka gudanar ya tabbatar da cewa ɗalibai ba su samu labarin cewa a yau ne za a so makarantu ba. A wani ɓangare kuma ga aikin gona, amma duka da haka hukumomi sun buƙaci nan da ƙarshen satin nan karatu ya soma za su yi amfani da radiyoyi domin sanarwa a cikin garuruwa. To kamar da kuka ji dai a yau ne ɗaliban makarantun lise suka kuma makarantu amma a wani yanayi na kauracewa musamman a nan ya mai ɗaya daga cikin al'amuran da ke kawo cikas a harkokin bayar da ilimi. Ƙungiyar iyayen 'yan makaranta ta ƙasa ta bayyana cewa za ta iya ƙoƙarinta don magance matsalolin da ke hana ruwa gudu. Haruna Koni mabana kwamitin koli na ƙungiyar iyayen 'yan makarantar ya muna ƙarin haske. mu da ma kullum muna nan inda muke kana da kukanka ka kukan kukanka mu mun san inda zamu shiga a nemo mishi magani amma ka kyale sai ka tai kai abin ka ka buga nan ka buga nan ka buga nan baka samu cin bukata ba sai ka zo ka ce a akwai faran da ba zo ku faran da sa'an nan ku an bata komai da komai gwamnatin shi ma in yana da problem din shi da yan lakon in aka zo aka ce a ga abin da ɗan kuke ga abin da suke sai da mu ka a dauki ta san mu sai mun san inda zamu zo mu iske su mu gan su mu jawo hankalin su a kuma musu abin su kuma yara in suna da problem din su da gwamnati da wani zo su ce mu a wayen mu kun ga abin da muke da problem nake gare mu da gwamnati muna son ku je ku gani yadda za a samu a ciwo wannan abu can da lokacin da ake abin nan ko na ta daidai ko ta kayan ta kama ake ɗaukar matakin da ka ta kama amma in ta ance sai ta kama ba a san ɓanar da za ta yi ba shine muke kai roƙon mu daga wajen gwamnatin da wajen yaran da wajen mushukan duk wanda sai yana da matsala da wani ya tuntuɓe mu ya hida mu ya gani bakin abin da muke yi kuma da ra'ala da ubangiji a ciwo kan wannan abu To bari mu je garin Dosu inda Firaminista Birji Rafini ya jagoranci bikin soma wani taro kan kawo sauyi a sha'anin bayar da ilimi mai zurfi a Nijar a wata tubal na garin Doson. Za a dai kwashe kwanaki uku ana gudanar da wannan taro. Firaminista Birji Rafini ya yi bayani akan muhimmancin kawo sauyi a sha'anin ilimi mai zurfi a Nijar. Mun zurfafa bincike a kan yanayin karatun boko na sakandare. Lalle mun gano akwai matsaloli don haka lokaci bai ƙure ba. Ya dace mu zauna wuri ɗaya domin ganin yadda za mu ciyo kan matsalolin da ke dabaibaye tafiyar karatun boko yadda ya kamata. Saboda kamar yadda kowa ya sani ilimi mai zurfi shine ginshikin ci gaba. Kuma da zaran ya kasance ba ilimi mai zurfi to koyaushe za mu kasance bayan waɗansu ƙasashe. Don haka muke son karatu mai inganci saboda matasa manyan gobe su kasance bisa hanya mai daidaiciya. Ma'aikatan ruwa da na makamashi rashin zandar sun shirya wani zaman durcin yau da safe a ma'aikatar Soraz. Ma'aikatan sun nuna bakin cikin su ne dangane da matakin gorar abokansu biyar daga aiki da aka ɗauka a ran Juma'ar da ta gabata. Za ku cikakken bayani dangane da dalilan wannan mataki a shirye mu na gobe idan Allah ya kai mu. Yawan ɗauke wutar lantarki ya kasance wani lamari da ke ciwo al'ummar agadas a kwarya a 'yan kwanakin nan. Domin samun haske a kan lamarin matasan agadas sun tattauna da daraktan kamfanin Nijilik na jihar ta agadas. domin samun ƙarin bayani kuma ta nan fudai ahmed ya tuntuɓi muhammad bakar shugaban ƙungiyar kare hakkin mabukata ta adadi sai wadata ta jihar agadez hali na lahaulu wala quwwata take saboda ka gani mutane komi ya tsaya wanda ka aiki wani mai gyaran tele mai gyaran radio mai harkar informatik kai wanda ka cikin biro ma yanzu in ka zo hujjar za ba sai ka babu ta kuma gaskiya ne babu ta komi ya ta in ka je kasuwa wanda yake harka sa danganci da kuma komi ya ta bai yayi wa aka musu faktir a ce ba su biya ta ba to kenan kuɗin da ake biya na faktir ai su ne kamata a cewa an ga sosai sosai suna amfani da su don su gyara su ma injinonin su ya kamata a suna gyara su to amma hujjar da suke bada ita injiniyar ce daga sonishar ne ita kuma sonishar matsala ake kwatantawa sai aka kayan ne nata sun tsufa sun wuce kamar adadin su kuma bankin wannan kamar karin wutar da za su iya bada bai isa su bada kamar na jihar agadas kuma su ba eh, jihar arlet dole kenan sai dai in suka ba jihar arlit in su agadas ko kuma in suka ba agadas ita kuma a cikin ta rasa wuta kenan shi ne ake cikin yanzu cikin halin ake cikin na daily stress mm. kuma daily stress kuma a cikin da sai ga unguwan ne unguwan ne ya ga matsalar da ake cikin yanzu Ƙungiyoyin kare haƙƙin mabukata da suka hada da adadisi wadata sun kaddamar da wani kamfe na nuna ƙin jinin abincin da ake sarrafawa domin a yi amfani da shi cikin gaugawa kasancewar suna ɗauke da wasu illoli. Ƙungiyoyin sun yi kira da jama'a da su daina amfani da naman dabbobi da kaji da ake kiwon su ta hanyar basu wasu wato ƙwayoyin warkar da cututtuka. Muhammad Nuri shine shugaban ƙungiyar adadisi wadata. A cikin illolin da ke tattare da irin waɗannan namomi da ake ci, su ne mutum yana iya yin gudanawa ko ciwon ciki da dai sauransu. Daga ƙarshe kuma idan ba a yi hattara ba, sai mutum ya kamu da ciwon daji ko kuma kansa. Yanzu haka a wani bincike da Hukumar Lafiya ta Duniya ta gudanar cewa da OMS ta ce idan ba a yi hattara ba, akwai yiwuwar mutane miliyan goma za su kamu da cutar kansa duka shekara. Sannan kuma sakamakon kamuwa da cutar duka yana da nasaba ne da rashin yin tasiri a kan magungunan da ke kashe ciwo. Dalilin ciye-ciyen waɗannan namomi da ke fitowa daga ƙasashen waje, musamman naman kaji na gidan gona. Don haka mu yi hattara da kanmu domin kiyaye cututtuka daga abincin da muke ci. yanzu kuma sai fagen wasanni a shi aka kawo ƙarshen gasar afirka ta marakana a birnin wagadugu na ƙasar burkina faso tagogi biyu na nijar wato na matasa da kuma na tsofi sun kasance masu matsayi na biyu a wannan gasar sai usman shine sakatare mai kula da sadarwa a ƙungiyar marakana ta nijar ya yi wa sumana amadu ƙarin bayani ta wayar tarho Kwamɓalar ta gudana yadda ya kamata kuma a kowane ɓangare mun samu matsayi na mataimaki na farko cewa da zakara kenan. gurin mu da muka sa a gaba shine na farko da ya ciyo wannan kofi. Don haka ya kai shekara ɗaya cur muna shirye-shiryen wannan kwamɓalar. Lalle ba shakka ana iya cewa mun samu gagarumin ci gaba. Ganin irin fafatawa da 'yan wasan mu suka goga da na Cote d'Ivoire kuma ganin irin ƙwarewarsu abun alfahari ne ganin irin ci gaban da muka samu duka da yake sun samu nasara a kanmu abin da nake fata da farko dai a ƙara ƙaimi na ƙarfafa wannan kwambala a cikin ƙasa ga baki ɗaya na biyu kuma shine a horar da alƙalan wasa da kuma masu horarwa domin su san dokoki da kuma ƙa'idojin wasa Sise Usman kenan sakataren sadarwa na kungiyar wato Marakana ta niger a hirshi da Sumana Amadu. Yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba dari da da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. Filinge tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba ta da biyar biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango. Kalangu. Karfe 5.41 a nan studio Kalangu sai kuma shirin namu na musamman. Shirin namu ne yau kuma ya mai da hankali ne kan batun dawar alhazai gida bayan kammala aikin hajjin bana. yaushe waɗanda suka je ƙasar saudiya ta jiragen musamman da ake kira voile charter za su dawo yana da wahala a bada amsar wannan tambaya kamar yadda alhaji hassan mani shugaban kamfanin aikin hajji da umara na excellence ya nuna A hal yanzu da nake muku magana mahajata da suka zo a cikin jirgi na tawaga har yanzu ba mu iya ce maka ga lokacin mu Amma waɗanda suke a cikin jirgi na yawo su ba su da matsala ko kaɗan. tuni an shaida musu lokacin dawowarsu. Shi ko kun tuntuɓi hukumar shirin aikin haji koho mai ta ce muku? Eh mun tuntuɓe su ba su ce muna komai ba saboda su ma ba su da tsarin lokacin dawowa. Shi ko kun tuntuɓi masu shirage su kuma mai suka ce muku? Aina ne matsalar take saboda tun a can Nijar kwangila ce da ke akwai tsakanin masu jirage da kamfanin shirin aikin hajji cewa da koho. Inda a nan bangare ne da yanzu wannan matsalar ta kare saboda saboda ba za mu yarda mu kasance a cikin wannan kuncin rayuwa ba. Akwai ma'aikatan gwamnati da kuma ma'aikata na ƙungiyoyi masu zaman kansu tun lokacin da muka dawo a nan mina. Kullum abin da yake damu muke nan. ganin cewa kowa ya dawo a gaban aikinsa. A nan maka rayuwa tana da matuƙar tsada ne ko ruwa sai ka saya. Mu abin da muke cewa mahajita su ɗan ƙara yin haƙuri saboda matsala ce wadda ba ɓangaren mu ne ba. Akwai mahajata na waɗansu ƙasashe da dama da tuntuni sun koma gidajensu. su. Har ma mahajitanmu na ƙasar Nijar waɗanda suke a cikin jirgin yawo waɗansu sun koma gida. A hali yanzu dai ba wani abin da za mu yi tunda har yanzu babu tsarin lokacin mu Matsalar da ke akwai ta kazance kwarai da gaske. Kai da ka zo roƙon Allah da kuma neman yardarsa ka kuma roƙon wani kaga abin bai ba sam sam sam. Ni fata na a ƙarshe shine Allah ya yi mini zaɓi na gari. Kun saurari fasarin kalamar Alhaji Hassan Namani shugaban kamfanin aikin haji da Umara Excellence dangance da batun dawar alhazan Nijar gida bayan kammala aikin haji na bana a kasar Saudiya wanda da shi muka karshen wato labarin namu na can yau sai kuma gobe dan Allah ya kai mu zan barku tare da Musa Hassan wanda zai kama muku labarai da harshen zubarmanci a huta lahiya. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.